إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a biyar ga watan rajab bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya daidai da 23 ga watan maris kenan ko shekara ta 2018 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka cikin irin wannan lokaci mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul mutla fi sifatillahi ta'ala wa وأسمائه الحسنى نا شيخ محمد صالح الأثيمين رحمه الله تعالى رحمة wannan shi ne majalisunmu na hamsin da tara bayan lokaci kusan mai tsawo da muka ɗauka ina gani kusan wata biyar kenan allah ya kaddara na tafi makaranta don ƙara shekaratuna na phd e. kuma allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ni'ima Allah ya sa mun kammala wannan karatu da addu'o'in da kuke mana da taimakon da baka samu wajen 'yan uwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa kowa daga cikinmu alkhairi mafi sakayya ya yi mana albarka a cikin rayuwarmu gabaki ɗaya da zurriyarmu da kuma dukiyarmu da kuma addininmu kamar yadda ya haɗa mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin aljannar firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya albarkaci rayuwar mu a wannan ƙasa ta mu ya shirya mana da shugabanninmu da Allah ya azabta mu da su ya ba su ikon yi mana abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa doka na musulunci ba su kuma Allah ya tausasa zukatansu ya sa su kanmu su yi mana abin da zai amfani mu da zuriyarmu ga baki daya Allah ya shiryar da mu ga baki daya in ba mu manta ba mun kwana a cikin misalan da malam ya koro mana ɗaya bayan ɗaya har muka kai na takwas misalai na wa'ansu akidu gurɓatattu wa'anda suke siffanta Allah da wa'ansu siffofin da bai dace ba sa'annan kuma